الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 27 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ɗaya ga watan Disamba kenan ma'ana ɗaya ga watan 12 shekara ta 2002 miladiya dai idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta tara cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran wato sura ta uku a jerin surorin alqur'ani daga sama yau kuma za mu tashi wato ainihin farkon aya ta goma kafin haka akwai mai tambaya da yace ya taba ji na faɗa a cikin wani kaset dina cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da zai yi wuturi raka'a uku yakan yi shi a ɗaya daga cikin sufofi guda uku ko dai yayi raka'a biyu yayi sallama sannan sai tashi ya kawo raka'a ɗaya yayi sallama ko kuma wani lokacin ya raka'o'i guda uku a haɗe ba zai zauna ba sai a ta ƙarshe ɗin ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama ko kuma ya raka'a biyu ba zai sallama ba sai ya tashi sai kuma ya kawo raka'a ɗaya sannan ya zauna ya yi tahiya kuma sai ya yi sallama lallai na faɗi haka kuma idan ka duba cikin littafin shek Nasir bin Albani Qiyam Ramadan za ka samu wannan illa iyaka guda biyun su suka furin jaye wajen inganci sama da shi na ƙarshe da na ambata ko dai mutum ya raka'a biyu ya tahiya ya sallama sannan ya tashi ya kawo raka'a daya ya tahiya ya sallama ko ya raka'a uku a hade domin shi wancan na raka'a biyu ba tare da sallama ba sannan a kawo ta uku duk da an tattara an inganta hadisin to amma kuma shine marzuhi ko kuma shine mafi karancin abin da annabi yi abin da dai firin jaye guda biyu wannan kuma yake cewa a jiya bayan an tashi sallah wannan su rika rubutu wanda zai iya ganewa da Allah wanda ba zai wahalar da ni ba sosai wanda ke tafiya akwai hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da faɗan subhanallahi a cikin sallah idan liman ya yi kuskure a sallah ko kuma sai dai sai in bai yi sallama ba ne kaɗai ma'ana idan liman ya yi kuskure a cikin sallah cikin barin wani rukuni cikin rukunan sallah ko ƙetare wani rukuni cikin rukunan sallah za a faɗakar da shi kuma za a yi amfani da kalmar subhanallah ba wai sai lalle in zama ne wurin da ya kamata ya zauna bai zauna ba ya tashi ko wurin da bai kamata ya zauna ba ya zauna sannan za a yi sallama to amma idan abin da ya shafi karatun alqur'ani ne za a tunatar da shi ne karatun ba subhanallah za a yi masa ba idan aka tunatar da shi ya tuna shi kenan idan ya kasa tunawa shi kuma sai ketare ya ci gaba da aya ta gaba idan ya ketare wata aya kuma sai a dawo da shi baya idan da aka dawo da shi baya ya dawo yayi ta shi kenan in bai dawo yayi ta ba kuma dai zai sallah ta yi tunda shi karatun sura din a cikin sallah ba dole bane ba lalle ne mata su rinka asirta karatunsu a inda ake bayyanawa na mun sha faɗin wannan cewa duk abin da ya shafi sallah tsakanin maza da mata daidai wa daidai suke sai abin da dalili ya zo ya keɓance mata in ba mu samu dalili ba dole mu ɗauka matsayin hukuncin su ɗaya da haka yadda namiji ke bayyana karatu wurin bayyanawa mace maza ta bayyana yadda kuma yake sirrantawa za ta sirranta sai dai abinda malamai suka ce idan ya zanto cewa mace za ta yi sallah bi hadarati rijal al ajanib ar rijal al ajanib za ta yi sallah a daidai wurin da akwai mazaje da ba ba mijinta na aure ba ba kuma ƴan uwanta muharramanta ba to za ta ɗaga muryarta ne gwargwadon yadda za ta ziyar da kanta don saboda kada sautin ta ja hankalin wani idan mutum zai yi tafiya sai ya bar gari kamar karfe sha biyu da rabi ko karfe ɗaya na rana sallar azhar zai mata kasar ne a kan hanya ko kuwa matukar bai sallar azhar ba lokacin da yake gida har ya fita hanya lokacin da ya fita hanya ya tsaya zai sallar ɗin karfe biyu ko biyu da rabi kasar zai mata dan a lokacin lokacin ta bai fita ba wannan shine zance mafi inganci kuma shi fi dacewa da sunna za mu tashi kamar yadda na faɗa kan aya ta goma ubangiji ta ala ya ce mai a aya ta goma innal ladzina kafaru billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladzina kafaru la kafirta lan tughniya anhum amwaluhum dukiyoyinsu ba za su wadatar da su ba wala auladuhum haka yawan ƴaƴa ko dangi ba zai wadatar da su ba min Allah daga azabar Allah sai an wani abu babu abin da dukiya za ta wadatar da mutum ranar tashin kiyama haka yawan ƴaƴa ba zai wa mutum amfani ba a ranar tashin kiyama matukar ya kafirce ma Allah a rayuwarsa ta gidan duniya wa ulaika hum waqudun nar wa ulaika irin waɗannan hum waqudun nar su ne makamashi na wuta ma'ana da su wuta za ta rinka haɓaka ta kama inna kuma ma ta abuduna min dunillah hafabu jahannama antum laha waridun lalle ku kafirai haɗa da abin da kuka rinka bautawa na duwar wato da itace da kuka sassaka da hannayenku ba Allah ba wato ku ne makamashin wutar jahannama shine wa ulaika hum waqudun nar sune makamashi na wutar jahannama Allah ya tsare mu kada abi ali fir'auna wal ladzina min qablikum kamar dai abin da ya gudana ga iyalan gidan fir'auna wallazina min qablihim da waɗanda suke kafin su waɗanda suke kafin su kamar mutanen annabi nuhu alaihi salam da mutanen adawa da mutanen samudawa duk waɗannan a tarihi sun riga zuwa kafin fir'auna yanzu shine kada abi ali fir'auna kamar yadda ubangiji ta'ala ya aiwatar wa iyalan gidan fir'auna wallazina min qablihim da waɗanda suke kafin su cikin kafirai kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyinmu fa akhadhahumullahu bi sai ubangiji ta'ala ya kama su bi dhunubihim wato da zunubansu da aka ce kazzabu bi ayatina da sai a ce fa akhadnahum bi dhunubihim domin bi ayatina dan ya kasance damiri din gaba ɗaya ya tafi ala wasiratu wahida to amma a cikin alqur'ani akwai at-tafannun fil asalib wato kawo uslubi fanni fanni wani lokaci ana cikin magana akan wanda baya nan sai a koma kan wanda yake nan wani lokaci akan wanda yake nan sai a koma kan wanda baya nan wani lokaci damirul ghaiba wani lokaci damirul khitab wani lokaci damiri na mufrad wani lokaci damiri na al-mu'azumi almu'azzim nafsa wannan duk at-tafannun ne fil asalib wato kadzabu bi ayatina ba a ce ba kadzabu bi ayatin lahi fa akhadhahum Allah a madarin fa akhadnahum kuma wato tafannun ne fil asalib فأخذ الله فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب وبنجي تعالى من tsananin uquba ne ga waɗanda suka kafirce للذين كفروا تغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci nasara akan kafiran makka a yakin badar da rundunar mutanen da suke ɗari uku da goma sha ya ci nasara akan mutanen da yawan su ya kai ɗari tara zuwa dubu ɗaya a daidai wannan lokaci sai yahudawa da ke makka a da ke madina suka rika cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ya ruɗe ka dan ka yaƙi waɗansu wawaye ki kidahumai waɗanda ba su da ƙwarewa ta fuskar yaƙi inda mu ne ka ci karo da mutu da an yi karan batta da ka san lalle ka haɗu da mazaje wato yahudawan madina kenan daga cikin gidan banu quraiza ko banu kainuka ko banu nadir suke faɗa manzon Allah irin wannan batun wai da da su aka yi faɗa to da an san an yi faɗa da zaratan sojoji waɗanda suka kware ta fuskar yaƙi amma dan kawai ya ci nasara akan waɗanda suke dawolai mutanen makka sai ya ɗauka kawai wannan na nuna zai ci nasara akan sauran sai Allah ce qul ka ce na kafaru ga waɗanda suka kafurta sai da su labuna da sannu ku din za a ci nasara akan wa tuhsharuna ila jahannam kuma za a tara ku a kora ku zuwa wutar jahannama ranar tashin kiyama wa bi'sal mihad tur da makoma idan ta zanto ita ce wutar jahannama lafazin al-mihad yana nufin sun fada wurin kwana tur da wurin kwana ko tur da mashin fidi in ya zanto mashin fidi ne na wuta wato kaga a nan gurin akwai mu'jiza ta alqur'ani bayar da labarin abu kafin faruwarsa kuma ya faru kamar yadda qur'anin ya faɗa a daidai lokacin da aka ce satughlabuna ai ba a riga an ci nasara din akan su ba amma karshe aka zo aka ci nasara akan su aka kori banu nadir daga madina gaba daya huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min diyari him li awwal alhasr ma zanantum an yakhruju ku musulmi ba ku tsammanin za ku iya fitar da su wa zannu su yahudawan sun yi tsammanin annahum mani'atuhum husuluhum min allah sun yi tsammanin cewa ganuwa da suke da ita da suka kewaye da su ko unguwarsu ta isa ta tsare su daga azabar ubangiji amma fa atahum Allahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yusribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin ubangiji sai zo musu ta inda ba sa tsammani suka rinka rusa gidajensu su da kansu kuma da hannayen mummunai يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين أو تقرأ يخربون بيوتهم هذا التخريب لوس جدا زي ما sai Allah ce fa'tabiru ya ulul absar ku sanya lura ya ku masu basira an fahimta ko inda haka ba yahudawan banu nazir ba sau tsammanin manzo Allah zai ci nasara akan su haka banu kainuqa aka ci nasara akan su haka banu qurayza aka ci nasara wa min ahli wa فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير ci galaba da ya kamata da hakan ta faru Allah ya so ya nono da da hakan ta faru sai lalle qur'ani gaskiya ne abin da ya faɗa shi abin ya faru da kawai sai su furta kalmar shahada ina ba an bayyana amma ubangiji ta'ala bai yi nufin su da ba ta haka sai kasance sun goge akan kafirci ta tuhlabuna wa tuhsaruna ila jahannama wa bi'sal mihad ya sun tini qad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata لأنكم تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ce kad kana lakum aya hakika wata alama gagaruma ta kasance a gare ku ku mumunai fi fi'atayn iltaqata dangane da wata tawaga guda biyu iltaqata da suka yi karan batta da juna suka haɗu aka yi gumurzu a filin badar fi'atun tuqatilu fi sabilillah ɗaya tawagar tana yin yaƙi domin yaɗa kalmar Allah wa ukhra kafiratun ɗaya tawagar kuma kafira ce yarawnahum mithlaihim ra'ayil ayyin yarawnahum su mummunai suna kallon kafirai mislaihim kamar suna rubun su mummunai din har sau biyu ra'ayal aini a gano na ido wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha waɗansu malaman suka ce yarawnahum su kafirai suna ganin mummunai din mislaihim kamar sun ninka su yawa sau biyu ra'ayal aini a ganin ido wato kamar ubangiji ta'ala ya kambama yawan mummunai a idanun kafirai dan haka yanzu sanadiyya na tsorata da firgitin kafirai da zaran ko ka firgita a filin yaki to ka bayar da rabin nasara ga abokin adawarka sai ya yi kokari ya sa rabin da kansa tsoranka da zaka ji na abokin adawa ba shi wani rabin nasara ne to shine hikimar ubangiji subhanahu wataala na sa musu a ganin ido su ga mummune kamar ninki biyu ne amma gaskiya yadda ayar take yadda dai ayar lamirin zai tafiya daidai ya zanto cewa mummune ne suka ga kafirai ninkin su haso biyu domin mummune ɗari uku ne da goma sha kafirai ko sun kai ɗari tara zuwa dubu ɗaya kaga sun ninka su ma har ma sama da so biyu ra'ayar aini a ganin ido kenan a nan gurin akwai mu'jiza ta alqur'ani mai girma na farko dai Allah ya ce kad kana lakum aya lafazin aya yana nufin alama a larabci وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أي إن علامة ملكه علامة إتتي آية كده خرجنا من النقبين لا هي مثلنا بآياتنا نسجي اللقاء المطافلة بآياتنا أي بعلاماتنا نسجي اللقاء المطافلة لفظ آية هنا نفهم علامة أما أتكلم القرآن من جرمان أكن كاو لفظ آية ana nufin majmu'atun min al-kalimat laha bidaya wa nihaya tusamma fasila wato adadi na kalmomi wanda suke da farko da karshe. ƙarshen ana kiran shi da suna fasila kamar alhamdulillahi rabbil alamin aya ar-rahmanir rahim aya maliki yawmiddin aya kowanne daga cikin wannan sunanta aya sannan akan kawo aya a cikin alqur'ani mai girma ana nufin abinda ido zai gani a sararin sama ko ƙasa wanda zai jagoranci mutum wajen imani da Allah kamar sama aya ce ƙasa ma aya ce saukar ruwan sama aya ce hudowar rana zuwan dare zuwan yini dukkan wannan ayoyi ne wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muridun sannan akwai aya bi ma'ana al mu'jiza wa laqad atayna musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'il إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا لفظ الآيات ana nufin mu'jizat kad kana lakum aya hakika wata gagarumar alama ta kasance a gare ku da ke nuna gaskiyar mummune da ƙaryar kafirai tufi atainil taqata a cikin tawaga guda biyu da suka hada da juna fi atun tuqatilu fi sabilillah ba a sa mata suna ba sai aka ce wata tawaga mai fada dan Allah sai aka kawo sifa ba suna ba wa ukhra kafira ita kuma ɗaya tawagar sai aka ba ta suna ba a kawo sifarta ba ina fata an fahimta fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun wato tawagar farko tana yaki dan Allah wato tawaga ce take yaki dan Allah a tuffarta yakin ta dan Allah take yi ita ce wa tawagar mu'minai to nan gurin kuma ukra kafira wannan tawagar ta kafare an ba ta sunanta amma ita ba a faɗi dan wa take yaki ba ina fata an fahimta dan Allah take yi allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا yuqatiluna fi sabili tagut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'if wato mu'jizan qur'ani nan sai ba da suna bai ba sifa ba nan sai ba da sifa bai ba suna ba inda aka kawo suna wato sai ka ɗauki kishiyar sunan nan wa ukhra kafira sai zanto wannan ƙungiyar ta farko ita ko mece ce fi'atun mu'minatun kenan tuqatilu fi sabilillah to a nan gurin kuma da aka ce wa ukra kafira ba a faɗi siffarta ba sai ka ɗauko kishiyar ƙungiyar farko fi tun tuqatul fi sabilillah wannan tabin ta zama me tuqatul fi sabilil tagut wannan shi shine abin da ake kira da fa'atajiru ya ulul absar ku sanya lura game da ayoyin alqur'ani dan ku kalato ma'anoni da ke karkashin kowace aya wa ukra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'ayil ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha ubangiji ta'ala yana karfafar wanda ya ga dama da nasararsa a cikin suratul anfal yace idh yurikahum Allah fi manamika qalilan walau arakahum katiran lafashiltum wa latanaza'tum fil amr walakinna Allah sallam innahu alimun bi dhati sudur wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allah amran kana maf'ula wa ila Allah turja'u al-umur da abin da aka ce a wannan ayar a nan gurin an ce yarawnahum mislaihim mummune suna ganin kafirai rukun su hasso biyu ra'ayil aini a ganin ido a can gurin sai aka ce wa idh yurikumuhum ku tuna lokacin da Allah ya nuna muku yawan kafirai din wa idh yurikumuhum idil takaitum fi ayunikum yayin da kuka hadu da su sai Allah ya nuna muku su qalilan su ɗan kaɗan ne wa yuqallilukum fi ayunihim ku din ma sai aka nuna wa kafirai ku din ɗan kaɗan ne li Allahu amran kana wa qula nan anan gurin ko yace yarawna hum mislihim ra'al ayn ina magana mislihim ra'al tunda can an ce yan kadan aka mai da su anan gurin gashi kuma qur'ani lalle sashin sa baya warware sashi ina fata an fahimta kuma nan gurin karka ce barci ne sai yace yarawna hum mislihim ra'ayal ayn ra'ayal ayn wato kaga ba barci suke ba ba a mafarki bane ba suka ga wannan ganin ida kan haka ne kafirai sun ninka musulmai yawa to shine malamai suke cewa wato da farko da mummunai suka hango kafirai ɗin, wato sun gansu ne a daidai hakikanin yadda yawan su yake wato sun ninka mummunai har sau biyu har ma sama da sau biyu ina fata fahimta amma da aka fito fili za a yi mubaraza sai ubangiji ta'ala domin ya karfafi mummunai bisa ga ka'idar wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha sai ya mayar da kafirai din suka zama kaɗan a idan mummunai don wannan ya ba su ƙwarin gwiwa wajen yakasu kuma su ma kafirai din sai aka mayar da mummune ma suka ƙara zama ɗan kaɗan akan idan su don su kuma su sa rai dan dai sosai a haɗu din tunda Allah ce yawmul furqan ce yawmul jama'a ne. rabewa ake so a yi tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin junubillahi wa junudut tagut to dan haka kowa idan ya ga dan uwansa yayi masa yawa da yawa kila ya gudu amma idan aka kankanta maka shi sai ka cewa wankin hula ne ba za ka yadda kai ka dare ba bari kai maza ka karasa ka ko ba haka ba wato ganima ce barida ba tare da an sha wahala ba li yaqdi Allahu amran kana maf'ula dan Allah ya zartar da wani al'amarin da tuni dama an riga an kaddara shi kawai lokacin ake jira domin abin ya faru wa ila Allah turja'ul umur ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkur sai aka cigaba da fadin asbabun nasr din yanzu an riga an gama fadin yadda rundunar take da kintsin sai aka cigaba da ba su labarin ga kuma sinadarin da shi ake cin nasara na farko as-sabat tabbatuwa ta yadda babu guduwa sannan kuma na biyu ambatan Allah sannan kuma da'a ga Allah da'a ga manzon Allah sannan kuma hakuri sannan kaza duk aka sannan rashin girman kai ko mun yawan kokar ku ce ai yau kan lalle sai mun ci nasara a ku dogara ga ubangiji subhanahu wa wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha ubangiji yana karfafar wanda ya ga dama da nasara ta sa inna fi zalika la'ibratan li ulil absar lalle a cikin hakan la'ibra akwai izna da wa'azi da fadakarwa li ulil absar ga ma'abuta basira Allah samu cikin ma'abuta basira Allah ce زين للناس حب الشهوات من النساء mutane hubbu shahawati san abubuwa na sha'awa dangin kayan sha'awa minan nisa daga cikin mata wal banina da 'ya'ya wal qanatir al da dukiya a bar tarawa wato al dukiya mai yawa kenan al muqantara wanda an tara da yawa kenan min al dhahabi ta azurfa ta zinariya wal fidda da azurfa wal khayl al musawwama haka an kawata wa mutane san dawaki al musawwamati wato idan an ce al-musawwama ila ya zanto min as-sawmi ne as-sawmu wato bisiyin wal waw wato shine ar-ra'yu kiwo kenan sai zanto wal khayl al-musawwama kiwatattun dawaki an gane ko sun kiwata sun koshi sosai da sosai mutum dan adam hakan na burge shi ya fito ya ga dawakinsa ga sunan gurin wato kosassu suna kada jelarsu wato suna haniniya abin na ba shi sha'awa ko ba haka bane ba alkhayl almusawwama kenan waɗansu malaman suka ce almusawwama daga asuma shi ma bisin idan an ce asumatu a larabci ai al'alamatu dawaki waɗanda ake sa musu alama saboda su a da dawaki irin duk dokin da ake jin wanda ake ji da shi wanda ya fice a cikin sauran dawaki akan sa masa wata alama akan goshin shi da ka ganshi ka san ba da ne shine wal khayl almusawwama waɗansu suka ce a shine at-tahdil wato farin goshi da doki ke da shi da farar kafa tare da cewa dokin ja ne ko baki ne amma gashi da farin goshi da jar kafa shine alkhairul musawwama yawanci wannan launin ya fi burgewa cikin dawaki sama da ya tafi bai ɗaya gaba ɗaya ja ko ya tafi gaba ɗaya ko fari a ya zanto baki mai farin goshi ko ja mai farin goshi da fararen kafa ya fi burgewa sune wal khailul musawwama dan adam yakan so ya alfahari da wannan wal an'ami da kuma al an'am shine dabbobi na gida tumaki da awaki da shanu da kuma raƙuma sune al-an'am wal har lafazin al-har masdar ne na harasa ya harisu harsan idan mutum ya noma ƙasa akan ta harasa yana cikin noman sai a ce ya harisu shi noman kansa al to amma sai aka ari karmal al daga ma'anar noma ɗin zuwa ga abin da ake samu in anyi noma al-maharuf kenan masdar ne amma abinda ake nufi da shi ismul maf'ul bi ma'ana al-maharuf abin da aka samu a noma ina fatan kuna fahimta Allah ce zalika mata'ul hayati dunya waɗannan duk kaya ne na morewa a cikin rayuwar duniya su mata din da 'ya'ya da dukiya da kuma zinari da azurfa da kuma dawaki ɗaurarru da kuma dabbobin gida sannan kuma da amfanin gona zalika mata'ul hayati duniya waɗannan kawace ko kaya ne na jin daɗin rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab ubangiji Allah madaukakin sarki a wurinsa ne kyakkyawar makoma take waɗannan ababai mallakar su ko san su ko sha'awar su ba wai kawai daga kaso su bane zai zama abin zargi ka zama abin zargi an gane ko san mace ta halalta aure wannan kamala ce ma ta ɗa namiji din ya zanto yana san mace ta aure kuma yana sha'awar mace ta aure rashin kamala ne ta waya ne a ce wani baya da sha'awar mace kar ku ɗauka wannan kamala ne ta waya ne a fagen mazaji ina fata an fahimta amma so da yake zama na zargi san mace dan mutum yayi zina da ita dan yi fasikanci da ita dan kawai yayi kawance da ita ba tare da aure ba wannan shine so na zargi an fahimta ko amma so na aure ai manzon Allah da kansa ya bayyana cewa mafi kyawun arzikin da dan adam ke ajiyewa a gidansa shine mace ta gari wanda idan ya kalle ta yayi farin ciki in ya umarce ta ta yi masa da'a in baya nan ta tsare dukiyarsa ta tsare mutuncin kanta manzo Allah ya arzikin duniya ba wanda ya fi wannan da haka ke cewa a cikin ababai da kuke kokowa a duniya ba abin da ya fi burge ni irin wannan mace saliha ta gari ko kuma turare haka manzo Allah ya ce mace saliha ta gari da turare daga wannan ya zama sai da gudu saboda turare ba sai da kodo lokaci akwai turare wato mace saliha ta gari da turare kaga anan gurin kaunar mace din ba shine ke zama abin zargi ba an fahimta ko ha kuma idan ka dauki albanin kaunar ƴaƴa kaunar ƴaƴa ba ta zama abin zargi amma lokacin da suke zama abin zargi ka samu ƴaƴan ka tara ka kasa musu tarbiyya ta addini ka samu ƴaƴan da za su zama shugabannin ka su za su faɗi me za a yi a gidan wanda ya dace da wanda bai dace ba kai kuma duka biye musu akan wannan ka samu ƴaƴan saboda biya musu bukatunsu na ci da sha da sutura da kayayyaki da tufafi na yayi ka je ka faɗa cikin haram kawai dan ka biya bukatun ƴaƴanka to wannan sune ƴaƴa da san irin wannan ƴaƴan sai ya zamanto zargi a shari'ance an fahimta ko to haka kuma abin da ya shafi wato alqanatul muqantara dukiya mai yawa dan mutum ya so dukiya ba laifi yayi ba amma san dukiya ta hanyar haramun san dukiya da aka tara ta hanyar haram ai manzon Allah ce ni'ma almalu salih lil abd salih madalla da dukiya ta gari a wurin bawa salihi na gari dukiya ta gari wanda aka samu ta hanyar halal a wurin bawa na gari wato ainihin shine bawa wanda yake yin aiki na alkhairi da wannan dukiya irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Usman bin Affan ai gawartaccen mai kuɗi ne an yi odar kayan abinci daga kasar Sham an kawo Madina kananan yan kasuwa sai su samu Usman bin Affan mai son tan guda a bashi mai son tan biyu a bashi mai son tan uku a bashi shi ma ya tiri ba shikenan abinci ya taho ga lokacin kuma abinci ya kare a Madina karrab ba abin da zai so sai oda da Usman bin Affan sai yan kasuwa suka je suka tare shi nan ana so ya bayar da farashi nawa zai sayar da kowane tan me yake so ya ci na riba me zai samu sai su taya sai ya kara sai su taya sai ya kara haba wasu wanda afa duk madina kuma dai ba wanda zai baka farashi sama da wannan in zaka sayar mana ka sayar mana in ba zaka sayar ba mu hakuri sai ce wallahi akwai wanda akwai wanda zai bani sama da wanda kuka bani wane ne ke ce ubangiji subhanahu wataala zan raba ta ka fi sabilillah tunda ana yunwa kowa zai dauka ke مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ومثل هبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة هبة والله يضاء الله بعدين من ننكا ممكن ده الله زي حسو قريبك واي زي ننكا حسو قريبك وتشكنكو kaga fahimtar nassi kenan wato madalla da dukiya ta gari a wurin bawa wanda yake na gari lokacin da ake cikin yunwa sai ya samo abincin sai ya sauke farashi waɗanda ma ba su da iko talakawa ya ba su kyauta ya ba su saraka masu ikon saya ya sauƙaƙa musu farashi ba tare da sun sha wahala amma idan mutum dan jari hujja ne wanda yake rayuwa da jinin talakawa da guminsu shi bi yake kasuwa ma in ya ga da arhai ƙara sayewa ya aji har sai babu a kasuwa gaba ɗaya sai ya zanto shi ne zai faɗi ya farashi zai kasance a kasuwa to irin waɗannan babu imani tare da su babu tausayin talakawa tare da su kuma Allah ba zai sanya wa dukiyoyinsu albarka wanda yake bukatan Allah ya sanya wa dukiyarsa albarka shine wanda yake jin tausayin bayan Allah irin yadda Usman dan Affan da haka kuma idan wani abu ya tashi na taimakon addini sai ga mutum ya kashe dukiyar irin yadda Usman ya lokacin da za a tafi yaki ya kawo raƙumi ɗari ya kawo wannan ya saye wata uh, rijiya katuwa a wurin wani bai ya yace a sha ruwan fi sabilillahi ya kawo dukiya mai yawa manzon Allah yana jujjuya dukiya yana cewa ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm daga yau duk abin da Usman ya aikata ba zai cutar da shi ba zai hana shi shiga aljanna ba yayi duk abin da zai daga yau kan sai ya shiga aljanna to kaga ni'mal malu salih lil abd salih to idan da masu dukiyar mu za su fahimci ka ba sai sai maka talaka ba amma a ana cikin azumi gero ya tashi sukari ya tashi komai ya tashi sannan kuma sallah ta zo a tabba ta tashi yadi ya tashi komai ya tashi haka kawai ba da azumin ku ba mutane wahala a zo sallah daidai lokacin da Allah ce wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkuruna a daidai lokacin da za ku yi tabbara kuna masu neman yafiyar zunubanku ku gode wa Allah kan ni'imar da ya muku kuma a daidai lokacin kuma za ku musguna bayan Allah sai ku ce ku kuma Allah zai ji tausayin ku abinda Allah ya bayar na ka'ida ta harshen manzansa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku ji kan ku ji tausayin wanda ke kasa domin wanda yake sama ya ji kan ku ya ji tausayin ku to ku ku ji tausayin wannan ballantana wancan ya ji tausayin ku ma'ana idan ba ku ji tausayin sa ba shi ma ba zai tausayin ku ba dan irhamu fi'il al-amr ne kaga talab ne yarhamkum man fi sama jawabu talab ne in kun yi wannan zai muku wancan in kuka ki yin wannan shi ma ba zai muku wancan ba to sai haka ya kamata mutum ya sauka duk wanda ya san ya tashi gero yanzu kaga an zo da 27 ga wata in ma me kai kai bayan Allah dai sun yi azumin su kuma insha Allah Allah ya karba ya rage naka kai kuma magani ka tafi lahira da kudin ka tashi gero ka tashi sukari ka tashi komai ka tashi gishiri ka tashi magi komai ma sai ka tashi shi ya kamata mu ji tsoron Allah lokacin da ya riga ya wuce kuma dai karshen tuka tuka shine tuk ka tara dukiyar kuma dole kuma watan wata rana dauke ka aje abin ne ka shikenan an saka ma kasa abinta wanda an kasira jikinta an karaya birbishinta da yana homar sarauta bai san mutuwa tana zuwa ba ta riga ta gama bayan Allah ba za su yi maka addu'a ta gari ba don baka ji tausayin su ba dan haka kar mu yadda duniya ta ruɗe mu san dukiya ya ruɗe mu ya makantar da mu ya bebantar da mu ya kurmantar da mu kowa yana san dukiya amma ya ta hanyar halal kowa na san dukiya amma ya ta hanyar da Allah ya tsara ba san dukiya irin na yan mulkin mallaka ba ba san dukiya irin na yan jari hujja ba wanda kullum su kaɗai suka sani daga su sai kawunan su ba sa jin tausayin bayan Allah wannan kuskure ne haka kuma san dawaki yakan zama abin yabo yakan zama laifi yaushe ne san dawaki ke zama abin yabo ga mutumin da ya sai ɗaurarrun dawaki don saboda ko ta kwana na jihadin musulunci wannan a kowace rana ma lada ake bashi saboda kiwata dokin da yake yi don ubangiji ta ala cewa idolahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr turhibu عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون kaga yace ribatul khayl daulalun dawaki wannan a kowace a kowane yini lada ake biyo mutum kishiyar haka wanda ya sai daulalun dawaki lil fakhri wal khuyala dan alfahari dan takama a ce shi yafi yawan dawaki in shi sarki ne na gargajiya ko wani hakimi ne ko wani lawali ne ko wani attajiri ne da ya bunƙasa yana son shi ma sai ya tara dawakai din a gidansa kuma ya kasance yin hakan kawai dan yayi alfahari da wannan shine manufarsa to a kowace rana dokin ya kwana yin zunubi yake taruwa a gidanka yadda wancan kullum lada wannan kuma kullum zunubi alkhalil musawwamatu wal an'ami wal har haka mallakar shanu da raƙuma da tumaki da awaki ba laifi bane amma abin da yake laifi a mallake su ba a fitar da haƙƙin Allah ba ba a ji tausayin bayan Allah ba ba a fitar da zakka ba ha kuma amfanin gona mallakar sa ba laifi bane ba hasali ma cikin abubuwa da ake a samu lada akwai noma dan ba a tabewa cikin harkar noma tunda manzon Allah ya nuna dukkan wanda ya shuka wata shuka ko ya dasa wani dashi ba abin da zai ci daga wannan shukar mutum aljan kwaro tsuntsu dabba face sai ya zanto kamar sadaka ce mutum ya gabatar shi da hannunsa ma'ana mutum yayi da kyakkyawan niyya ne abin da ake bukata da noma da kiwo al'amura ne masu albarka kuma sune ne suke haɓaka tattalin arzikin kowace ƙasa a duniya duk ƙasa komin kuɗinta in dai ba ta iya noma abin da za ta ci sai ta nemo daga waje har yanzu nan ta talakar ƙasa amma duk talaucin ƙasa in dai za ta iya noma kashi saba'in zuwa tamanin na abin da za ta ci to wannan ƙasa sunanta mawudaciyar ƙasa da haka ashe noma ba kuskure bane ba amma mutum yayi noma ya fitar da hakkin Allah a cikin shine abin da yake kuskure Allah ce wallahu indahu husnul ma'ab a wurin Allah ne kyakkyawar makoma take sai Allah ce قل أعنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان الله والله بصير الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين ce kul ka ce da su a unabbi'ukum bi khairin min zalikum shin ba zan ba labari ba dangane da abin da yafi wanda ya wuce bayan alkhairi zalikum ishara ne zuwa ga almazkur ababan da aka ambata na ashahawat min an-nisa wal banin wal qanatir al-muqantara min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al-musawwamati wal an'am wal harth ba zan ba ku labarin abin da yafi wancan ba abin da yafi muka ambata baya din idan kuna son ku san abin da ya fi wannan ta taqaw zai tabbata ga dukkan waɗanda suka ji tsoron ubangiji su inda rabbihim a wurin Allah din zai tabbata gare su jannatun aljanna tajri min tahtiha al-anhar wadda kolamu ke gudana karkashin gidajenta khalidina fiha za su dawoma a ciki ba mutuwa ba tsufa wa azwajin mutahhara kuma Allah zai arzuta su da mataye tsarkaka bisa ga tsarki irin wanda muka bayyana lokacin da muke cikin suratul baqara a farko farkonta wa ridwanun min Allah kuma za su dace da yardar Allah subhanahu wa ta'ala wallahu basirun bil ibad ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ganin abin da bayinsa suke ciki kuma yana musu kididdigar maganganunsu da ayyukansu dan ai musu hisabi akai ranar tashin kiyama alladhina yaquluna rabbana sune waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijin mu innana amanna lalle mu mun yi imani da haka faghfir lana dhunubana ka gafarta mana mu mana wa na azaban nar kuma ka tsamar da mu azabar wuta wannan yana daga cikin siffa ta waɗannan bayi na gari faɗin haka sannan sai Allah ya sake siffanta su da ɗan siffofin yace as-sabirina sune masu haƙuri haƙuri wajen bin Allah haƙuri wajen barin sabo haƙuri kan jarraba da Allah ke jarrabar mutum da waɗansu matsaloli na rayuwa wato kaga hakuri kashi uku kenan dan sai in mutum yayi haƙuri ne zai iya wa Allah da'a cikin abin da ya wajabta masa sai kuma in yayi hakuri ne zai iya haƙura da aikin sabo tunda galibi aikin sabo abin da zuciya take so ayyuka na ɗa'a da dangin wajibai abin da dukiya ba zuciya ba ta so to sai mutum ya lallashi zuciyarsa ta yi abin da ya kamata sannan kuma sai ya ba ta haƙuri sannan ta daina son abin da yake saban ubangiji ne asabidu ne kin wasadiqina masu gaskiya a cikin maganganunsu da ayyukansu ba su yadda su yi ba wal qanitina ko masu da'a ga Allah ta'ala lafazin alqunut yana nufin da'a sannan lafazin alqunut yana zuwa da ma'anar yin shiru wato ba tare da yin magana ba kamar yadda muka fassara a baya wal munfiqina sune ko masu ciyar da su fi sabilillah ciyarwa ta wajibi kamar zakka ko ciyarwa ta iyali duk wannan wajibai ne mutum ya ciyar da dukiyarsa ga iyalinsa don bukatunsu na ci da sha da sutura ko iyayensa waɗanda suka gajiya ko danginsa wanda ba su da mai masu sai shi din kuma yana da halin yi dukkan su wannan ciyarwa ta wajibi shine al-munfiqin wal mustadbirin bil ashar kuma masu yin istighfari bil ashar lokacin sahur domin al ashar jam'i ne na as-saharu an gane ko illa ala lutun najjaynahum bi sahar ni'matan min indina kazalika najzi man shakar jam'in sai zanto ashar wato na jiya da na yau da na shekaran jiya kaga ya zama ashar kenan wato shine lokacin da alfajir yake to kenan wato bayan mutum ya yi kiyamun laili tun daga karfe daya har zuwa karfe uku da rabi ko zuwa karfe hudu to irin hudu da rabi daidai lokacin da ana sa ran daga minti goma ko biyar masu zuwa wato alfajir zai keto to sai mutum yayi ta istighfari a wannan lokacin lokaci ne da istighfari shi ne wannan tantirina bil ashari da masu wato ainihin istighfari a daidai lokacin sahur ko kuma daidai lokacin da alfajir ke ketowa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-janna ubangiji ta'ala zai ce da yan aljanna a ranar tashin kiyama ya ahli al-janna ya ku yan aljanna fa yaquluna labbaika wa sa'dai sun ce mun an samu ka ya ubangiji fa yaqulu sai Allah ya ce da su hal raditum shin kun gamsu kun yadda da abin da na baku na gidan aljanna da gidan karanci fa yaquluna sai su ce wa ma la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik zai hana mu yarda gashi ko ka riga ka ba mu abinda baka taɓa baiwa kowa ba cikin halittunka fa yaqulu sai Allah ce ana u'tikum min zalika zan ba ku abin da yafi aljanna dadi idan kuna so قالوا كيف يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك منين أبن الجنة دائي تكرمتي fa sai ubangiji ta'ala ce uhillu alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada zan saukar muku da yarda ta daga yau ba zan ƙara fushi da ku ba har abada to wannan yardar shine wa ridwanu minallahi ai kaga sai da aka ambaci aljanna sai aka kawo shi wa azwajun mutahharatun da aka ce wa ridwanun minallahi akan shiga aljanna mutum ya dace da ko ka ce bi ra' ko ridwan bi dhammir ra duk qira'o'i guda biyu ne kuma duga ne guda biyu a cikin larabci sai Allah ta شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما ubangiji ce shahidallahu Allah ya shaida shahida bi ma'ana bayyana ya bayyanar annahu la ilaha illa hu cewa babu abin bauta bisa ga tantanta sai shi Allah din wal mala'ikatu haka mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi haka ma abota ilmi ma sun shaida wato lafazin wal mala'ika abin nufi wal mala'ikatu ma shahidu Allah ilaha ha kuma ulul ilmi ma shahidu an la ilaha illallah amma ba sai an maimaita ba tun da kalmar shahida ta riga ta gabata ma'ana ubangiji ta'ala ya shaida cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai mala'iku ma sun tabbatar masa da wannan sannan ma abota ilmi ma sun shaidar masa da wannan ibn kasir ke cewa a cikin wannan akwai kususiyya da Allah bai ma abota ilmi ma'ana kamar su ne kalmar shahada su kai daidai sauran mutane wanda ba sa cikin ma'abota ilimi to kalmar shahada su dai ana cikin kokonto ko ta yi ko bata yi ba wallahu a'lamu domin Allah ce wa ulul ilmi sai kawai da ka ta anan wurin bai ce ba kuma da sauran da sauran da sauran sai sai da ba sai da ba a sani ba qa'iman bil qist ubangiji ta'ala a tsaye yake wajen adalci wato wajen zartar da adalci a tsakankanin bayinsa la ilaha illa huwal azizul hakim babu abin bauta bisa da tantanta sai shi Allah din shi kadai shine kuma al mabuwayi sannan kuma alhakim mai hikima cikin dukkan abubuwan da yake zartaswa wato a nan gurin an maimaita la ilaha biyu na farko shahida Allahu annahu la ilaha na biyu karfe la ilaha illa huwa azizul hakim shine malamai suka ce na farko shaidawar da Allah ya ne da mala'iku da ma'abuta ilimi to tunda sun riga sun shaida duk da cewa tun da Allah ya fara gabatar da shaidarsa sannan ya ɗora shaidar su ɗin kan tashi ai lallai shaidar tasu ta zama ingantacciya tun da an yi akasinta ne akan shaidar ubangiji amma tare da haka dan a tabbatar da shaidawar mala'iku ɗin nan cewa Allah ya cancanta a bautata masa shaidawar ma'abota ilimi ɗin nan cewa Allah ne kaɗai cancanta a bautata masa gaske ne daidai ne sai Allah ya kawo la ilaha illahu al-aziz al-hakim dan ya karfafi ko dan ya gaskata shaidawar da suka yi din ina fata an fahimta dan ya zanto tauki a ne kan abin da yake ba da cewa lallai sai da suka yi gaskace shine ma'anar la ilaha illahu babu abin da ta daga ga tantanta sai Allah al-aziz mabuwayi sannan kuma al-hakim mai hikima cikin al'amuransa sai ce inna dina 'inda Allah al-islam wa اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجة ربك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وبنجد إن الدين عند الله الإسلام للي الدين كأي أولن الله شيني musulunci. Banda musulunci babu wani addini da Allah ke kirga shi a matsayin addini dan shine addinin da dukkan annabawa suka zo da shi shine addinin da aka saukar da littattafai domin sa babu wani annabi da ya zo da wani addini da sunan yahudanci ko kuma ya zo da wani addini da sunan kiristanci ko magudanci banda musulunci babu wani abu inna dina inda islam shi a taura da da zabura ta tabbatar shi kuma alqur'ani ya kila zuwa gare shi wa mastalafa alladhina utul kitaba su kansu waɗanda aka ba su littafi ba su yi saɓani ba da junansu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu sai bayan da ilimi ya zo musu na bainahum dan saboda zalunci a tsakaninsu da juna ba to sun kauce wa gaskiya ba wai dan sun jahilci gaskiya lalle Allah madaukakin sarki mai gaggawar hisabi ne ma'ana Allah na jiran su kuma zai masa hisabin da ya dace da shi fa in hajjuka idan sun yi musu da kai yayin da kake kiransu zuwa ga musulunci sun ki su suna son ka bi su akan abin da suke kai na bautar gumaka fa qultu kace da su aslamtu wajhiya lillah nikan na mika fuskata ne ga ubangiji ta'ala akan ce aslamtu wajhi ana nufin mika gangan jiki gaba daya na sallama wa Allah ne shi ya halitte ni shine kuma abin bauta ta wa man ittaba'an haka wanda ya bi ni ma haka ya kamata yi haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ya sallama wa mahaliccinsa haka dukkan mabiyansa kuma yake wa qul ka ce lil ladina utul kitaba ga waɗanda aka baiwa littafi wal ummiyina da al ummiyun waɗanda su ba a riga an ba su littafi ba mutanen maka kenan a da kafin zuwan manzon Allah wato ba a taba turo musu da wani saukakken littafi ba litunzira qauman ma unzira aba'uhum hum ghafilun kace da su a aslamtum shin kun yadda ku musulunta kun yadda ku shigo addinin musulunci ya ku waɗanda aka baiwa littafi ya ku gama garin mutane wato waɗanda suke kan addini na gargajiya da maguzanci fa in aslamu idan sun mika wuya sun shiga musulunci fa qad dau to hakika sun shiryu wa in tawallaw in ko suka juya baya ba su yadda su bi musulunci ba fa inna ma alaikal balagh dai kadai isarwa ce akan ka wallahu basirun bil ibad ubangiji ta'ala shine basirun wato mai gani bil ibadi dangane da halin da su suke ciki kuma zai musu sakamako wanda ya dace da su duka duka anan ya kamata mu taka burki a tafsirin wannan shekara sai kuma idan Allah ya kai mu lokaci na gaba insha Allah in muna da rai ko kuma ƴan waɗansu ne za su yi a madadinmu babban abin da nake so zan isar na saƙo a cikin 'yan mintunan da suka rage mana wato ainihin nuna farin ciki na da dukkan waɗanda suka taimaka wajen cin nasarar wannan karatu tun daga alhaji muhammad indini mai wannan masallaci da irin kokari da tsawainiya yake yi wajen ganin cewa wannan karatu ya ci nasara da kuma kwamiti na matasan 'yan kasuwanmu na borno muslim community and consultative forum waɗanda suka yi ta kai kawo wajen ganin suma wannan tafsiri ya ci nasara da kuma dukkan sauran yan uwa waɗanda ba sai na daga sunayensu ba ubangiji ta'ala ya musu sakayya da gidan aljanna ubangiji ta'ala ya albarkaci zurriyansu ya kuma sanya albarka a cikin dukiyoyinsu mu da su ya tabbatar da digadigan mu akan tafarki madaidaici ya ƙara sa mana tsoron Allah da kyakkyawan niyya haka ba za mu manta da ma'aikatan jarida na gidajen a kafofin watsa labarai na Maiduguri ba rediyo Maiduguri da kuma gidan talabijin na jiha mallakar jiha da kuma gidan talabijin na NTA dukkan waɗanda suke ta kokari tun daga masu ɗaukan hoto da injiniyoyi da masu ganin komai ya gudana cikin nasara ubangiji ta Allah ya saka musu da aljanna ubangiji ta Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi ya sanya albarka a cikin ƴaƴansu da zurriyarsu kuma a nan gurin nake so in shelanta muku cewa daga ƙarshe ne wani yake bani labari ko tsegumin cewa wai gaske ne har taka ma waɗansu sun rubuto wai gaske ne cewa da yawa daga cikin yan uwa waɗanda suka yi karatu a jami'ar musulunci ta madina wai suna adawa da kai ko suna faɗa da kai ko suna yi maka raddi ko wani abu makamancin haka ko ba ga maciji tsakaninka da su dan an sa wannan tambayar sai in ce ƙarya ne ba gaskiya bane ko alama ba gaskiya bane ba babu wannan abin da kuke tsammani abin da nake nufi da babu wannan abin in ya kasance mutum goma ne wanda daga lokacin da ubangiji ta Allah ya sa muka fara daura a nan mai duguri suka tafi Madina to ka tabbatar cewa muna da kyakkyawar fahimta ɗari bisa ɗari da mutum takwas zuwa tara ina fata an fahimta to kaga zargin su akan cewa ba mutanen kirki bane wannan ba daidai bane daga cikin su akwai wanda suke ziyarta ta har Kano daga cikin su akwai wanda tun da zuwan gurin kusan kullum muna tare da su daga cikin su akwai wanda suke zuwa su halarci wannan darasin daga cikin su akwai wanda ko da ba su halarta ba za su bi ta rediyo ko talabijin wani lokacin ma su ji wani abu su nemi karin bayani ko kuma su kansu su kara bani wani haske ko kuma su ce ga wani abu da na faɗa da suke ganin ba haka bane da a ce za a ce kaza da a ce za a ce kaza sun san ni na san su dan saboda haka kaga maganar a yada irin wannan jita jita tsakanin jama'a bai kamata ba ina fata an fahimta wannan baya hana a samu wani daya ko wani biyu da yake da wani ra'ayi ko ta manufa wannan kuma baya nuna kai hukunci akan dukkan mutane ina fata an fahimta kowane mutum ka ma'amalance shi da gwargwadon abin da yake tare da shi na takawa da tsoron Allah kowane mutum ka ma'amalance shi kuma ta fuskar abin da yake da shi na kasawarsa wanda yake da takawa da gwargwadon tsoron Allah nashi da kyakkyawan niyya da ikhlasi da son musulunci ya ci gaba ba wai sai ta sunan shi ba ba wai sai ta sunan kowa ba shi dai manufarsa ya za a yi musulunci ya ci gaba an zo kungiyarsa ba a zo kungiyarsa ba an zo karkashinsa ba a zo karkashinsa ba an zo cibiyarsa ba a zo cibiyarsa ba kaga wannan shine mutum na gari abokin tafiya wanda ko yake ganin babu yanda za a yi ai musulunci sai an makale da sunansa to kaga anan ya nuna dukkan musuluncin da sahabbai suka yi a baya kuskure suka yi tunda a lokacin ba wannan sunan da yake kira dan haka gaskiya tana cikin littafin Allah tana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wato ban yadda ba da dukkan wani wanda zai ji wani ya zarge ni ko ya ko ya zage ni ko ya min raddi ya ce zai shagala da shi ko sai faɗa da shi ko sai rigima da shi dukkan wanda ya yi raddi ɗaya daga cikin biyu ne ko ya kasance ya faɗi gaskiya cikin raddinsa sai mu karɓe ta wannan gaskiyar da ya faɗa ko ya kasance ƙarya ya faɗa cikin raddinsa to kuma wannan dan me zaka shagala da shi kuma dukkan mutumin da ya faɗa maka bakar magana kai a karan kanka ya zage ka ɗaya daga cikin biyu ne ko ya zanto ka cancanci zagi ya zage ka tunda ka cancanci zagi yanzu zagin da ya maka sai ya sa sai ka gyara kuskuren ka ko ya zanto baka cancanci zagi bai zage ka to a sa'ilin nan ya rage maka wani bangare na zunuban kenan za ka dan me za ka damu kuma karka taba dauka cewa ga wani mutum a duniya wanda zai zo dan zalakarsa dan fasaharsa dan hidima da aiki da kewa musulunci dukkan mutane su goyi bayan su ba a taɓa ba a da a tarihi ko ba za a taɓa ba daga nan har ƙasa ta naɗe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa sallallahu alaihi wasallam amma mutane sun yi adawa da shi a Makka yan garin su da suke kiransu da suna al-amin karshe suna sai ko zai shi daga garin su lokacin da ya je wajen warqata bin nawfal warqata bin nawfal ke cewa ya laitani fiha jaza'a laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuka ina ma ina da rai ina ma zai zanto ina cikin samartakata ta da jin karfin jikina lokacin da mutanen ka za su kore ka daga garin ka Allah sai ke mamaki awa mukhrijiyahum yanzu za su kore ni daga garin nan warqata bin nawfal yace ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi face sai an yi adawa da shi wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira kowane annabi an sa masa dan adawa sai kai dan kana wazi dan kana tafsiri ko kana hadisi ko kana wani abu ba za a samu ka dan adawa ba wannan shine gishirin rayuwa ka samu ne adawa da kai in ba wannan ma rayuwar ma ba ta daɗi gishirin rayuwa ya adawa da kai wani ya hasadar ka wani ya zage ka ya rage maka zunubi wani ya maka hasada ya ƙara ɗaukaka ka wai imamu suyuti bayan ya kammala rubuta littafin al-itqan fi ulumul qur'an a can karshe sai ya masa wata wani tazyil da waɗansu abiyad wa idza arada Allahu nashra fadilatin tuyat ataha laha lisana hasudi laula isti'alun nar fi ma jawarat ma kana yu'rafu tibu arfil udi yake cewa idan Allah ya yayi nufin daukaka wata falala da take ɓoye ba a santa ba in yana son ya yada sai ya yada ta ne akan harshen mahasara yake laula isti'alun nar fi ma jawarat ba dan wuta da take kamawa ba idan an yi makwabtaka da ita ma kana yu'rafu tibu arfil udi da ba a gane tsakanin sauran itace da turaren wuta amma turaren wuta lokacin da wuta ta dan kone ki ji zafin sai ya bada me ina fatan kun fahimta to haka rayuwa take dole sai an tafi da wannan babu yanda za a aikace kowa ya soka babu yanda za a aikace kuma wato ainihin kowa ya dadda abin da ka faɗa kuma abin da nake kira ga yan uwa na ɗaliban ilimi ilimi kogi ne yana da fadin gaske bahrul la sahil lahu duk yadda mutum ya kai ba zai je makwararsa ba da haka har yanzu ina jin kaina a matsayin ɗalibi na ne yanzu ma nake neman ilimi duka ban fi kwana goma da dawowa daga makaranta ba na taho nan Maiduguri tafsiri na yi kwana arba'in da wani abu bana dan kuma neman ilimi na tafi wajen Najeriya kuma zan koma nan gaba har yanzu ina jin cewa ni ɗalibi ne da haka abin da nake ba da shawara ga dukkan ɗalibin ilimi ya rinka jin cewa har yanzu shi ɗalibi ne da sauransa kar mutum ya ɗauka dan ya kammala wani matakin ilimi shikenan ya je makura ya zama shikenan fatawa da sauran al'amura dole yana buƙatar bincike mutum ya ƙara himma da kwazo cikin harkar neman ilimi da haka wannan shine shawara da nake mu kuma kar ku taɓa ɗauka cewa shaidar kanmu a haɗe ko shaidar mun zama ɗaya ko cewa suke mana surutu da Allah shaidar mun zama ɗaya shi ne ya zanto cewa ba za mu taɓa yin saɓani ba dukkan wanda ya ɗauki wannan a matsayin shine shaida ta cewa kan mutane sun haɗu to ya tabbatar ya yi kuskure khiratu khalqin lahi a ban kasa bayan annabawa su ne sabon manzon Allah Abdullahi dan Mas'ud ya ce ubangiji ta'ala ya leƙa zukatan mutane a ƙarshen zamani sai ga zuciyar da tafi kowace tsafta da haske ita ce zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi ya turo shi dan ya zanto shine khatamun nabiyina shine kuma imamul mursalin dinsa sai ubangiji ya sake leƙa zukatan bayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu zuciyar da tafi kowace tsafta bayan ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce zuciyar sahabbansa da haka sai ya zaɓe su ya kawo su suka yi zamani tare da annabi din suka zanto waziransa suka aura masa ya aura musu suka yi makwabtaka da shi ya yi makwabtaka da su suka zanto su suke tare da shi a yakin badar da uhud da sauransu tare da haka duk da wannan matsayi da sahabbai suke da shi in ka samu matsala ɗaya da suka yi ittifaki to za ka samu guda goma da suka yi sabani dukkan wanda yake ta'amuli da littattafai na fiƙihu na shari'a ya san akwai wannan kafin ka sami mas'ala guda ɗaya min masailul ijma' sai ka samu mas'aloli guda goma min masailul khilaf sai an saba so goma kafin a haɗu so ɗaya to amma bambanci tsakanin sabanin su da namu tunda su akwai kyakkyawan niyya ba wai kawai ina sabawa wani dan wani bane ina sabawa wani dan ba dan garin mu bane a'a dan shine ijtihadi na yake sai in saba masa kuma da na saba masa bana adawa da shi ko in ce dole sai ya dawo ya binawa ko ni sai na bana shi zan faɗi nawan in baje kolin dalilai shi ma ya faɗi nashi ya baje kolin dalilai shi kenan mutane kuma su yi hukunci waye fa ba da dalili mai kwari su dauka haka ake tsakanin Abubakar da Usman da Ali haka ake tsakanin Abdullah da Musa da sauran sahabbai Usman bin Affan ya zo aikin haji yana yin raka'a hurhudu an tambaye Abdullah dan Mas'ud yace raka'a bibi ake dan ita manzon Allah yayi amma lokacin da Usman dan Affan ya wuce zai limanci Abdullah dan Mas'ud ya bi shi kuma aka yi raka'a hudu tare da shi masu tsegumi suka je suka ce ba kai kake ba da fata raka bibi ake aikin hajji ba ya kuma yi raka a hudu ya wuce ka je ka bi sallah yake ta eh har kwanan gobe fata ta raka biyu ake yi amma na bi shi sallah tunda shine amirul mu'minin li'anna al-khilafa sharrun sabani sharri yace amma har gobe fata ta raka biyu ce ma'ana dan na saba maka wajen fatawa ban zama abokin adawar ka ba haka dan ka saba mun baka zama abokin adawar ta ba imam shafi'i suka yi muqabala shi da wani tun bayan isha'i har ya zuwa subahi sai da aka yi kiran as-salatu kan mas'ala daya bayan kowa yana kare tashi ya kawo dalilan kare tashi da aka tashi wani abin mamaki shine shi ɗayan yana cewa shafi'i kafi da gaskiya da naji dalilan ka na gane kafi da gaskiya shafi'i yana cewa wallahi ni ko yanzu da naji naka sai kai ne kafi da gaskiya saboda domin don Allah ake dan ikhlasi ake to wannan tsari shi ya kamata ɗaliban ilimi su dan haka kar ku taba dauka cewa masu wa'azi na sunna akwai wani wanda nake daukar shi a matsayin abokin adawata ko akwai wani wanda nake daukar shi a matsayin abokin gabata dukkan masu wa'azi na sunna ina daukar su a matsayin yan uwana ne illa iyaka abinda kawai nake so yan uwa su fahimta cewa muna da yan uwantaka ba shi ke nuna ba za mu yi sabani ba kuma cewa mun yi sabani ba shi ke nuna mu yi adawa ko mu yi fada ko mu yi rigima ba ina fata an fahimta sai da na abubakar da usman da ali sun yi sabani kuma wannan bai sa sun yi rigima ko sun yi wani abin nan ba wannan shine kowa ya yi kira zuwa ga Allah babbar manufa dai shine ya kasance kana yi dan Allah kana so ka raya sunnar manzon Allah qul kullun ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda fata na ubangiji ta ala ya jikan mu gaba daya ya yi mana gafara ya yafe mana kurakuran mu ya fitar da hassada da ganin kyashin juna da girman kai da raina juna daga cikin zukatanmu mu duka ban fitar da kaina ba daga cikin cutukan da na faɗa muku mu duka cutuka ne da suka shafe mu ubangiji ta ala ya ba mu ikon kubuta daga irin waɗannan cutuka na hasada da girman kai da ganin kyashin juna da raina juna ubangiji subhanahu wata'ala ya samu mu zanto babbar mu yaya addini zai ci gaba babbar manufar mu yaya za a yi barnatin ta maimaita tarihin ta na shekaru aru aru da ta rike na ta kafa daular musulunci sama da shekara 60 ta zanto haske ta zanto garin qur'ani da ake zuwa daga ko ina a duniya don a karanci qur'ani yaya za a yi ta hada ta zama garin qur'ani garin sunnar manzon Allah wannan shine babban fatan mu wannan ko babu yadda za a yi iya cin nasara kai sai mun yaki hasada wa juna sai mun yaki kabilanci sai mun yaki dukkan wani abin da zai kawo wargajewar al'umma mun dauka cewa addinin a gaban mu shi kadai muka sa idan muka yi haka Allah zai sanya albarka cikin da'awar mu wallahi tallahi idan ba mu yi wannan ba ubangiji ta'ala sai ture mu gefe guda sai kawo waɗansu kuma sai su a gaban idan ku aida ba mu bane ba waɗansu ne suke yi an ɗauka cewa ma ba za a iya saba musu ba an ɗauka cewa ba wanda ya yi magana sai wanda suka sa albarka ko ya cire hula suka dafa kansa ko ba haka ba sai wannan ya zo ya wuce da basu da'awa ba sai Allah ya kawo matasa zarata to haka idan na yanzu suke ganin sun kai wani matsayi muke ganin mun kai wani matsayi sai muka kauce wa tsarin da muka taho a kai na hakikanin sunna muka shiga sarrai da biyan bukatun zuciya to fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yaka wala yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim ina mana fatan alheri gaba daya ina fatan ku yi mun afuwa duk wanda na yawa ba daidai ba ya yafe mu duk wanda na yawa ba daidai ba dan Allah ya yafe mu ko mace ko namiji ko wanda na sani ko wanda ba sani ba ko wanda yake zuwa karatu ko wanda baya zuwa ko malami ko sauran mutane duk wanda na yawa ba daidai ba ina fatan ya yafe mu ni duk wanda ya mun ba daidai ba kowane ne na yafe masa da wanda na sani da wanda ban sani ba da mace da namiji da na kusa da na nesa ina fatan kuma dukkan mu mai wa juna addu'o'i na fatan alkhairi yana daga cikin abin da zamu rufe tafsirin mu da shi akwai wata yar uwa baiwar Allah wadda a bara ko bara waccan ta same ni a nan gurin a Maiduguri mijinta ya gudu ya barka an rasa ko ina yake ya ce shi dan barna ne ta zo nan an yi ta neman su a Maiduguri ba a ganshi ba ba a ji labarin family din su ba kuma ita musulunta ta yi asalinta duk danginta gaba daya suna jihar Plateau kuma duk Kirista ne amma ta rike musulunci da karfi a wannan lokaci tana da yarinya guda daya a hannunta sannan kuma da ciki na wani ɗan wanda wancan mijin ya gudu ya bar shi to a lokacin na mayar da ita Jos cewa tunda ta fi kusa da can ne waya ga yan uwa da ke Jos cewa da Allah a bincika idan an san abinda ta faɗa gaskiya ne da Allah a rike ta har zuwa lokacin da za a samu mijinta ko kuma ta haihu cikin ikon Allah suka rike ta har ta haihu har ma yaron yayi wayo kuma ba tare da an dace da inda mijin yake ba sannan kuma sai ta sake zuwa nan da ta zo nan gurin ba muka yi magana a nan gurin a tafsiri da muke na mata wata baiwar Allah ta rike ta zuwa wani lokaci kuma dai sauran mata suka tallafa mata to a yanzu muna farin cikin cewa ta samu mijin aure kuma ta zaɓi cewa ni in zama alwalinta don haka mu ɗaura aure da ita da mijin a yau lokacin da za a rufe tafsirin nan don haka fatan mu cewa ubangiji ta'ala ya sanya alkhairi cikin wannan aure don haka ni yanzu ne ne alwalinta shi kuma malam ahmad shi ne alwalin angon malam ahmad abdulkadir gashi nan malam ba shi waje mana ne mazo kusa السلام عليكم الله Allah ni ni Ja'far Mahmud Adam wanda nake wakilcin auren Aisha na aurar da ita ga Malam Usman Malam Abdulrahman Malam Abdulrahman na aurar da ita ga Malam Abdulrahman bisa ga sadaki naira dubu goma yayi maka ni Ahmad Abdulkadir da nake wakilcin <clears throat> Mala Abdurrahman na karba masa. A bisa ga wannan sadaki? Kwarai. To alhamdulillah jama'a kun shaida? <laughs> Jama'a kun shaida? اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين يا الله كسني البركة اتكين اولانسو يا الله كباس زمن لافيا يا الله كباس ذرية تجري Ya ubangiji ka tashe su kan imani ya Allah ka basu zurriya ta gari ka tashe su kan imani ya ubangiji wanda suke son su yi aure basu da halin yi Allah basu. waɗanda suke da shi suke son ƙari Allah basu su ikon ƙarawa ya ubangiji wanda suke son aure cikin mataye Allah ka haɗa su da mazaje na nagari masu son aure cikin samari marasa aure ya Allah ka ba su aure yan makaranta da suke neman makaranta ko cin jaraba Allah ka ba su nasara yan kasuwa da suke bukatan cin nasara kan kasuwancin su Allah taimake su duk mai neman bukata ta alheri Allah taimaka masa ya ubangiji duk mai neman bukatan alheri a cikin mu Allah ka biya masa ya ubangiji ka biya mana bukatun mu ya ubangiji ka biya mana bukatun mu Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik aw allamtahu adam min khalqik aw ista'sarta في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم توفنا مسلمين وألهكنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين يا أبنجي كسني البركة تكين علمهم يا أبنجي كسني البركة أكاسوانتم يا أبنجي كسني البركة أيكم يا أبنجي كسني البركة أصناؤهم يا أبنجي كسني البركة أقللكم da kasar mu ka ba mu zaman lafiya ka fitar da ka kare mu daga fitin fitinun zamani mu da ƴaƴanmu ka kare mu daga fitinun zamani dukkan wanda yake taimakawa musulunci ko da dukiyarsa ko da iliminsa ko da sana'arsa ko da kwarewarsa ko da aikin jaridansa ko da mukaminsa ya ubangiji ka taimake shi ya ubangiji ka sa albarka a rayuwarsa ya ubangiji ka sa albarka cikin zurriyarsa ya ubangiji ka sa a samu cikin yayansa wanda zai aiki sama da nashi ya ubangiji ka sa a cikin yayansa a samu wanda zai aiki sama da nashi duk wanda suke taimaka addinin musulunci Allah taimaka musu waɗanda suke faɗa da musulunci in masu fahimta ne Allah ganar da su in ba masu fahimta bane Allah kare musulmai daga sharri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين